وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول السائل من تنبأ cewa ina ma'anan hadisin da manzon Allah na na Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin ta huskar sa na kalli sai yace in alam tara inna mujazzizan kana qa'ifan innahu nazara ila زيد بن الحارثة وأسامة فقال إنهما نزل نظر إلى رجليهما فقال إنهما من بعض abin da na ra'ayi ta bada labari shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida fuskar sa na kalli yana murna saboda wata matsala da take faruwa sai wani masanin qa'is wani masanin yanayin halittar dan adam ya shigo sai ya warware wannan matsala to shine da ya faɗa sai manzon Allah ya ji daɗi yana murna mutane biyu ne ke kwance ko zai na harisa ne ko wani suna kwance su biyu kafafun su sun rufe jikin su wannan na kwance wannan na kwance kowanne ya rufe jikinsa sai kafafun su ne yake ba a rufe ba da mujazziz mujazziz wani mutum ne ya san ilimin kiyafa ilimin kiyafa shine sanin yanayin halittar dan adam in ya kalli mutane ya ga kamanni tsakanin mutane da ya zai kalli kafafun sai ce inna hazihi la min ba'dhin yace lalle wa'annan kafafun ƴan uwan juna ne ma'ana jinin su ɗaya ne to da aka faɗi wannan sai matsala ta warware sai manzon Allah ya ji ya murna shine abin shine yasa eh, na na ta rawaito wannan hadisi eh ilimin wannan yake cewa da Allah a jawo hankalin ma hukumar ko eh, jigawa ce makarantar tahfizul Qur'an ta Hadeja wa yaran sun shiga wasanni sai je na tsuguno kuma alkur'ani na hannunsa kuma yara da yake an hada su sun kai sunnar murahaka sun so mai girma kuma ba waɗanda ke kula da su sai suna suna shashanci tsakanin duk sa'an da aka tara ƴaƴa sun kai sinnul murahaka sinnul murahaka da yana aka haife shi yana karami duk a tun aka tsawata masa sai ya ji in yana kai shiga makaranta firamare har kafin ya kai shekara goma sha biyu din duk abin da aka faɗa masa sai ya ji lokacin ba shi cikin wahalhalu amma duk sa'an da ya fara shekaru goma sha uku sha hudu sha biyar lokacin ya kai sinnul murahaka lokacin ko masu sanin yanayin tarbiyyar dan adam suna suna ga fama da wahala wurin tarbiyyar da waɗannan ƴaƴa shine sunnul murahaka kenan lokacin ya soma balaga ya dasa ya so ko ya balaga ko ya kusa balaga ko ya a lokacin al'amura sun cancanza a jikin shi za ka ga muryarsa ta canza jijiyoyinsa sun menene yana menene da menene sa'an nan kuma lokacin tsawa ɗaya ba ba za ka isa ga tsawata masa ya ji ba shedan ya rikici kullum masa yana ji da karfi lokacin ba zai ba kowace riga za a bashi suka ba yana ganin shi ma yana so riga mai kyau yana so abinci mai kyau yana ganin kaza kaza to shedan sai yana zagayar sa har lokacin da zai balaga ba abin da yake so sai fasikanci namiji ne ko ɗa namiji ne ko ya ta mace to wannan lokacin yake yake ya fi cancanta a rike ƴaƴa ana yi musu tarbiyya to da kowa ya tashi yana karkashin iyayensa ne duk inda ubanka za shi kana tare da shi mai noma yake yi jima yake yi dinki yake yi duk sana'a nasa ka koya sai yanzu sai rayuwar ta zo aka rarrabu iyaye sun rabu da ƴaƴansu ƴaƴa sun rabu da iyayensu sai a kai su makarantar bacci a je a aje dan a koya musu alkhairi to ko gasawa ne ko rashin kulawa ne ko rashin sanin ka yadda al'amari ke tafiya ne to sai a bar su tare wurin in suka tashi da safe su je karatu principal ne, shugaban makaranta na office malamai sun karantar kowa ya gida waɗannan ƴaƴa sai a je a bar su su kadai su gungun ƴaƴa suna tare hannun shekaru da shine sai sai kai shiga musu waswasi me zai hana kuri kaza me zai hana kuri kaza me zai hana kuri kaza shikenan inda ake samun shashanci kenan haka ƴaƴa mata da ke sa duk sa'an da aka bude makarantu shi ne duk inda za ka yi ƴaƴa kamata yayi sa waɗanda za su kula da su da'iman haka ƴaƴa mata aka yi su makarantun bacci kamata yayi a samu waɗanda za su kula da su da'iman ba lallai sai an samu mai certificate ba mai certificate ita ma tana da certificate ba za ta ji ta shiga wannan wahala ba akwai mata waɗanda suke masu mutunci mijinta ya rasu ko ta girma da ciwa ta san me ya kamata a dauke su ko ba ta da certificate a bata kuɗi mai yawa ko menene ta je za ta iya kiyaye za ta tana matukan suna kallon suna ganin tana tsakanin su tana tsawatawa an ba ta ikon wannan sai ga Allah ya sa al'amarin sun yi sauki amma aka kyale yara aka ja ka zuba su suka fito da safe suka zo aji kowace ta yi karatu an tashi an koma gida shi kenan sai kuma gobe suna nan hotel din nan ke dan ya zai ce ma wacce kaza ya ce ma wacce kaza wacce ta koyi lalace gidansu ko ta koyi lalaci garin su ko unguwarsu duk a zo a haɗu sai dan shi ba zai kyale ba dama abin da yake so kenan sai sa maimakon su je su koyi alkhairi sai su koma sai su koyi sharri eh duk sa'an da mutum ya fitar da mani ya ji daɗi zai wanka tilas ne ai tunane yayi tsawata musu wani abu ne jikin da ya fitar zai wanka malam dan Allah idan da hali ka nemar mana a dinga fassara mana hudubar liman kafin ya shigo to wannan sha'ani masallacin hudubar masallacin bayaro sai Allah ya shirye mu da ita masallacin baki daya har yanzu mutane suna cikin rudani rudanin sanin bambanci bambanci tsakanin karama da mu'jiza da annabi da manzo da musulunci da waliyi ko mumini matsala ta biyu ko akwai wanda ya taba limantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baitin na Abubakar wai ana bukatar bambanci tsakanin mu'jiza da annabci da manzo da musulunci da waliyi ko mumini mujiza da karama mujiza ita ce annabawa da manzannai suka keɓantu da ita ma'ana Allah zai aiko manzo sai ya karfafa shi da wani abin da ya tallake hankalin mutanen zamanin ko eh abin da yake ya tsallake ya tsallake hankalin su ya saba da abin da suka sani ya saba ya ya fi karfin abin da su suka iya ko sun kware cikin wani abu sai ya zo cikin wannan abin sai Allah ya baki sanin abin fiye da yadda suka sani tira ce jawo hankalin su suna nan da yawa mu'jizan manzon Allah mu'jizozin annabawa suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen annabawa duk baki daya mu'jizozin sun fi yawa fiyayyen mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani tunda ya zo ya tarar da larabawa sun kware cikin fasaha da balaga da iya magana da iya tsara magana ya zo bai yi karatu ba sun san shi da yi karatu ba amma ya tashi ya kawo musu alkur'ani da sai da ya ɗauki hankalin su baki ɗaya suna su har suka zo kace la tasma'u li hadha alqur'an wal ghawfi ba a so in kuka je kuka shararre shi zai zai ribace ku sai a sai a yi ta hukuma a yi ta hayaniya kada a yi sai su zai su kulla su da kansu a cikin zukatansu sun san cewa wannan abin da yake fada ya sallake hankalinsu sai sai kada a je ba gaskiya bane sihiri yake yi ƙarya yake yi da daddare a cikin dare manya manyan su zababbun su sai wannan ya sace jiki ya je yana shaurare wannan ya sace jiki ya je su hadu sai su ji kunya baki ɗayan su sun kware sai da masu fadar gaskiya cikin suka ce wallahi abin da yake fada din nan mun kware cikin sihiri ba sihiri bane mun kware mun san abubuwa kaza kaza kaza duk abin da yake faɗa din nan ba waka bane mun san kan waka ba waka bane duk suka kore abinda waɗanda Allah ya ne su a cikin su kenan to sai Allah madaukakin sarki cikin su da suka ce law na sha'u la kulna mithla hada wa ya alqur'ani da yazo inna ma yu'allimu basharu wani ne yake sai yake karantar da shi da mu ma muna so zamu iya kawowa menene yake kawowa me yake yi ba za mu iya yi ba da shi ne sai Allah madauki sarki kalubalace sai ce ku kawo alqur'ani irin fa'atu bi kitabin mislihi ku kawo irin littafin da ya zo da shi in ku a kan gaskiya kuke suka buga suka buga aka yi aka hadu aka wasi aka kasa sai Allah madaukin sarki ya yi sassauci a cikin tahaji a cikin kalubalancin da ya yi yace su kawo ɗan suturori guda kaza kaɗan ciki su kawo surori guda goma alkur'ani duk ya gagare ku kawo guda goma suka buga suka buga suka kasa za ka ce to in ba za ku iya ba wannan alkur'ani ya muku yawa sura goma zai muku yawa ku kawo sura kwaya ɗaya ko nan gajarcinta kamar na ata yana ka kurhu ba suka buga suka buga baki ɗaya ba zai yiwu ba sai Allah ce wa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya ba har abada fattakun nar allati wa quluha an nan sai aka kawo ayoyi baki ɗaya alif lam zalikal kitabu fa kaf ya sad baki ɗaya aka kawo waɗannan ayoyi aka gwada musu mu'jiza in kun ce za ku iya kuka kasa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku ne da wani abu sabanin abin da kuka saba da shi na harshen larabci da harfan larabci kuna da gaskiya da za ku ce kun kasa harshen larabci ya zo muku da shi harfan da kuke tsara zan ku da wake da mai da kutubobi da shi ya zo me me ya hana ku iya ku kawo da ne sai zama mu'ujiza khalida ila yawmil qiyama mu'jizozin manzon Allah suna da yawa min bari yayi magana bishiya ta zo ko menene mu wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin sa suna da yawa haka annabawa to maimakon mu'jiza dangane da manzannai su ne bayan Allah na gari waɗanda suke waliyan Allah bayan Allah na gari ba abin da ya dame su sai addinin Allah sai da addinin Allah sai bautatawa Allah ba su damu da tara duniya ba to shine sai Allah ya karrama su da ba su za su ce za karama ta ko waliyi zai cewa ni waliyi ne ba wani zai cewa ni waliyi ne ko ina da karama ko wannan hanya ce ta kamfe wannan an fahimci da tun shekaru 30 da sau hanyoyi ne na na jan hankali na mutane ina so kana so yaya zan ija ya za ka yi kaza to shine sai zama kuma muna yaudarar kanmu duk wanda yake ba waliyi kariya yake yi duk iyayenmu da mu da duk baki duk Allah da muke ina mai muke nema duk maciyan Allah ne mu akwai wala neman Allah ya dauka shi ne ya wannan matsayi akwai waliyan Allah kuma suna da karamomi kuma duk wanda ya karatu jami'ar islamiyya akwai littafin da ake karantawa al-aqidat fahawiyya yana ciki baki daya wa nu'minu bi anna Allah kaza wa nu har kace zai ce wa nu'minu bi karamatil awliya kowa ya imani da karamomi shi kuma wannan bawan Allah ba shi zai ce karama ta kaza ko ina da karama kaza ba a'a abin da ake ce karama girmamawa Allah ya girmama shi kuna yin shi kulle kulle Allah ya tsira da shi kuna yin wani abu kaza Allah wa'ansu abubuwa da suke ba wai zai ya hauka ruwa yana tafiya ko kan iska ko shedani indiya za su yi hawa kan tsinke suna tafiya kan iya suna tafiya sihiri mai sihiri zai iya yin wannan amma bawan Allah ne ba abin da ya dame shi ta da addinin Allah bai sani ba yana bin Allah kuna nan kuna maka gaskiya kamar yadda muka karanta kisan jurabi ba karama ba ce yanzu kana zaune rayuwa ta lalace kowa ya ce rayuwa ba za ta yi ba sai haramun mai riba na riba mai sata mai haddama ne kai ka zauna duk abin da kake da kiya ake ka Allah bai karrama ka ba Allah bai girmama ka ba eh waɗannan abubuwa suna da yawa abubuwa da aka rayuwa ta kawo kai ka kauce musu Allah Allah ya girmama ka kenan ji wani bawon Allah ne mun karanta kisansa a cikin ah, sahihul bukhari ba abin da yake sai dai hausa mai yana bautawa Allah ba abin da ya dame shi bin Allah duk duniyar nan da kuke da shi da ita ba abin da ya dame shi a ciki to sai aka samu wani lokaci yana sallah sai uwarsa ta zo ta ce juraidu juraidu shi kuma yana sallah ita kuma tana kasa ba ta san me yake ciki ba sai daga hannu ya Allah sallah ta kuma ga uwata Allah ka zaba min abin da yake sai ya zuce sa tariya masa kamar ya ci gaba da sallah dai sai yi uwarsa sai ta koma cikin fushi gobe kuma ta dawo lokacin da ta dawo kuma ta tarar da yana sallah juraidu juraidu sai kira ba ta ji shiru da ita son ta ya amsa kuma an ce cikin addini sai zai iya amsawa wannan lokacin sai daga hannu ya ce ya Allah sallah kuma ga uwata tana kira yaya zan yi da kaina Allah ka zaba min abin da ya fi min sai ta yi hushi bata ba abin da yake ciki ba yana ganawa da Allah ita kuma tana kiran shi a kasa shi raunin sa ya tafi sama ita tana kasa tana kiran to biyu kashe gari na uku a ta sake dawowa wani lokaci na uku ran da ta sake dawowa kuma sai dace wannan lokaci kuma yana sallah kuma ta yi kira juraiju juraiju sai su ya Allah sallah kuma ga uwata yaya zan yi Allah ka nan abin da ya fi min alkhairi ko in amsa uwata ko ko in ci gaba da sallah ta sai ga cewa ya ci da sallah sai ci gaba da sallah to sai uwata ta ji ba daɗi ta ce to uku zan na kiran da rage ki amsawa ba ta san da yake ciki ba watakila da ta zo sallah yake ta take kyale kai kawai watakila yana wani su auradu ne ko yana menene ne a wannan lokacin wani kaje cikin hadinin bani Isra'ila ba abin da zai zai hana to sai ta ce jurai na zanna ta kira so na menene to Allah ya kasa ka da jurai ya mutu sai ya zo ya kalli huskan karuwai to sai malamai suka ce karaman da Allah ya yi wa jurai saboda yana bin Allah sai Allah ya sa harshen ta bai masa mummunar addu'a sama da wannan abin ba suka ce wannan karama ce in ba haka ba da ta ce Allah ya nufi kaza sai Allah ya karbi saboda tsananin haƙƙin uwa a kanta to me zai faru da juraiju wannan addu'a da uwarsa ta yi Allah ya karbi addu'an uwarsa tana da haƙƙi mai nauyi a kansa juraiju ko ba abin da ya dane sai din Allah to sai Allah ya gyara abin yasa kuma abu ya zamo karama ma juraiju ana nan sai aka ce ayi to jurayji ba abin da yake baya saukowa kasa bin Allah yake sama cikin rahibinsa, cikin abin nan isa wurin wurin bautar Allah wurin ibada yana sama to sai mutane suka bari Isra'ila suka kulla ni cikin bibi da ke cikin da makin bara a je a bata mai suna sai wani wata karuwa aka ce ga jurayji din nan an rasa da za da shi kuma to ake a bata mai suna ce ai zan gama muku da shi kyakkyawa wanda duk wanda ya ganta sai ta ja hankalinsa ta zo ta yi ta yi yadda za ta yi ta rudi juraidu juraidu ya fi karfin ta ran yana tare da Allah madaukakin sarki ce to zan shirya masa makirki sai ta je ta sa wani ya cikin bani Isra'ila ya mata ciki wani maciyayi sai dai mata ciki yaya ke ina kika fito da ciki kuma a kauyen wannan lokacin zina ba kyau sai ba ai wanda ya zina ba za su yi da ba sun san zina na saukar da bala'i sai duk kauye aka tashi mata ina kika fito da wannan me ya faru da wannan sai ta ce juraidu ne juraiju da ne da tabara da mene juraiju shi ya yi wannan da dama abin da suke so shi shi ke nan aka fi gari aka je mutuwarkin kauye aka je wurin hakimi aka je ai ga aikin da juraiju ya yi wata riwayan aka ce wata yariya ce ta zo wurin maciyayi sai mata ciki aka ce waye mata ciki sai take juraiju kullawa aka yi da ita ita ce ta faɗi wannan to turai na sama yana bautar Allah bai san abin da yake ciki ba sai gari aka taso aka zo ana ta rusa gidan da yake ciki sama ko ya faru dan ai kira da wata mata zo ta kira da ke balle ku aka yi kira aka yi kira da shi ba shi wannan jirai ba kaga taurin kunne ne da shi kai wannan aiki kuma zo ana kira ka kakiya sai aka ce bari a rusa gidan ana rusa gidan sai ji motsi menene lafiya yake ka sauko ka zo ka ga lafiya ne ko ba lafiya bane aikin da kai din nan wannan abin da ka tuka sai ka je ka warware shi menene ya fito ya sauko ana ta rusa na da wannan ya zaga wannan ya fada a wata riwaya sai ce a'a ku tsaya ku tsaya kada ku damu kanku da aka gaishe wurin hakimi sai ce a'a na san abin da ya faru me ya faru yace ku kai ni ruwata da masu surutu da duka yace ba wannan kada ku damu ku tsale ne menene ya faru yace ku kai ni wurin uwata ina ka take wani kauye in aka ja aka je wurin uwarsa yake to baba kiman addu'a Allah ya karba sai kiman addu'a kuma Allah ya warware me ya faru kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi sai ta je sai ta warware abu sai aka dawo wurin hakimi sai ce me ya faru aka ce kai ma yariya ciki kai waye miki ciki tace jurai ina zai sa kai sai dai Allah ya sauko da wahayi wani kanyan aka kirkira ma sai ka taro kun Allah ya nama da wahayi ne kare bai sauko wallahi ba ka da yadda za ka yi aka ce tana dan na ciki wata riwaya aka ce dan na cikin cikinta sai buji yayi haka yace ya kai dan da ya babu man abuka ya kai dan tayi wane ne ubanka sai dan tayi yayi magana cikin ciki yace ra'il gana Allahu Akbar sai na ba ku lafiya sai kuma cikin ma'ana a wata riwaya aka ce ɗan ƙanƙanin ɗa ne ta haihu yau aka haife shi ko jiya yace ya kai ya kai babu ya kai ɗanɗa. ɗa wane ne mahaifinka sai yaro ƙanƙani ya jinjiri da aka haife shi yace ubansa ne makiyayi shi nan shine manzo Allah ke mutum nawa suka yi magana a cikin suna cikin ƴan ƙanƙanana da wannan da wane ne da wane ne ne wannan hadis ba ta ba ta sunya ce sahihi ne cikin Buhari manzo Allah ya faɗa to da wannan karama kenan Allah ya ba ku juraiji saboda ba abin da ya dame shi addinin Allah da yace ya kai dan da waye haife ka waye mahaifinka yace makiyayi shike nan yace na bar ku lafiya ya damu ba a kama su a daure ko a je a yace na bar ku lafiya ka tsaya mana duk abin da muka rusa za mu gina maka yace na bar ku lafiya ban damu da ku ba ya koma su ma a sai na yi na bautawa Allah mana wa'annan su ake ce makaramomi ba mutum ya tsaya ce shi yana da wali ya cewa yana da karama kaza abu ne za ku shirya masa ko abu zai faru ko wani abu zai faru kamar ka fita za a yi ruwa ba mota ba kuma za ka ce wani zai zo zo dauke ka sai ka ba karama wace Allah ya girma ka amma har matsala ta kai ni mu kaza mu muna da karamomi ni ina da kaza mu muna da kaza da waliyin da kake waliyi ne da karamomin da kai da shi kuka fada Allah bai fada ba manzon Allah bai fada ba ya yake da tabbas babu tabbas to wayan abubuwa ne suke faruwa mutu wani babban cikin manyan kufaye aka ce wani suna da ahwalu da kawatir da abubuwa da suke zuwa musu sufaye din to wani cikin manya-manyan sufaye bayan Allah na gari aka ce ai wane halin duka suka zo miki da khawatir sai ce in ahwalu da kawatir suka zo maka ka ce musu Allah ya lamunce min tsira cikin littafi da sunna amma bai lamunce min tsira cikin ahwalu da khawatir ba sai ka yi da kitabar sunna cikin manyan sufaye haka aka zo aka bada wani babban sufi cikin sufaye din wanda yake ba sufaye ba mutanen kirki akwai mutanen kirki ciki da ba yadda zaka yi da su ko kaza so ko baka so zaka yabe su manyan mutane ne masu tsoron Allah kuma sun kai matuka in ka zarge su kanka ka zarga kuma sun danganta kansu zuwa kiya za ka yi da su haka suka danganta kansu kuma malamai ne kuma kowa ya amince ya amince da su to sai aka zo aka hada da waɗanda suke ba na kwarai ba da ɗan damfara da ɗan mene da kowanne sai aka zo aka da da waɗanda kokolon suka tabu da fasikai yana cikin mizan da gara ne yace duk waliye ne zai kawo wani kaza wani kaza ya kawo Fasikan, cikin wuri yace waliyin sallah ne yasa an ka kalli wa'annan ba yanda za a yi kaza kai kai da su baye in kuma kalli manya manyan mutane da yasa wa'annan ba ya za ka kaza su ba yadda za ka yi da su to wani sai aka ce miki ai wani yana cewa shi wasala ya yi usuli shi yasa ba wani abin da zai tasiri in ka dama ya sallah ne sai ce ku sai miki yi usuli zuwa sakara zuwa wutan jahannama suna da manya manyan mutane to amma akwai kalmomi da suke kawowa ba wanda zai iya tabbatar da kalma da yawan Imam Malik ya ce man tafa man tafa man tafa sawfa wa lam yatafaqa faqad tazandaka wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa kalmomi ne da suke bayyana babu wanda zai iya tabbatar da imam malik ya imam maliki ya fi karfin wa'annan matsaloli imam malik ba shi cikin malamai wanda suke da wasanni da zamanin su wa'anna abu amma lokacin akwai manyan manyan sufaye wa'anda ba yadda za ka yi da su to amma in ka zo ka ce kana goyon bayan sufaye ko waliyai ba ka aikin su ya za da kai hmm? to shine abin da ake ce karama kenan karama yar uwar mu'jiza ce mu'jiza ita ce take banci da annaba da manzannai karama waliye bayan Allah na gari to tsakanin kuma annabi da manzo akwai bambanci tsakanin annabi da manzo duk wani manzo annabi ne ba kowane annabi ne ke zamowa manzo ba suka ce annabi shine wanda wanda aka bashi shari'a ya yi shi da kansa amma ba a umurce shi zai yi sarwa mutane ya kira su ba manzo an bashi shari'a aka aike shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce nubbi'a biqra ko wa ursila bi kum fa anzir ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir ya baka fatahhir ma'ana qalbika kenan ko alhaji qawli mar'il kai thiyabu bani awf tahara naqiyatun wa awjuhuhum indal al-mashahid qurran to bambanci da tsakanin annabi da manzo to musulmi da waliyi musulmi da mumini musulmi da waliyi ko mumini to dukkan mumini musulmi ne ba kowane musulmi ne zai zamo mumini ba akan haka duk wanda ya zamo wali ya zama mumini ya zama musulmi ko abinda ake ce ma musulmi shine wanda ya faɗi kalma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya tsai da sallah da zakka ya yi haji da azumi wa'annan rukunai guda biyar wanda ya tsayar da su musulmi ne ba za ka iya ce miki kafiri ba sai in ya yi wani aikin da ke sukan waɗannan abubuwa kuma yana sane da gangan ba tawili ba ba jahilci ba ba wani kuma yan malamai suka rubi da mai eh, suka ba shi fasawa kan haka ba dan Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allah li ba da ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli in alim ayan suratul bara'a in kana so ka je karanta tafsirai duk baki ɗaya. tafsirin shaukani tafsirin qurtubi tafsirin ibn jarir sabari tafsir kaza kaza kaza tafsir kaza kaza kusan shekara 20 ina dake akan wannan aya wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah bi kulli shay'in alim in ka karanta duk tafasirai za ka ji abin da yake ciki ma'ana duk sa'an da Allah ya shiri mutane suka zama musulmai Allah ya shiri mutum ya zama musulmi ba za ka ce mishi yayi kafirci ba sai in yayi aikin kafirci kuma ya san cewa kafirci ne amma in bai sani ba ba kowa ne zai aiki kafirci a ce kafiri ba ne, akwai wanda zai aikin kafirci a ce mai kafiri kai tsaye akwai wanda zai aikin kafirci a ce yayi aikin kafirai ba za a yi mai hukunci da kafirci ba a kai tsaye ba dalili wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbansa sai suka ce ya rasulullahi ij'al lana ta anwatin kama lahum zatu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka saka mana zatu anwatin kama lahum kaman mutanen annabi Musa kenan sai manzo Allah ce subhanallahi laqad qultum wallahi mithla ma qalat banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha da sun kafirce ne nan manzon Allah zai ce kun kafirce ku sake fadar kalma kuma ba wanda ya taba rawaito cewa manzon Allah ya sake ya ce su sake shiga musulunci saboda lokacin sun dimi dimi yanzu suka shiga musulunci ba san kan menene ba sai a bayyana musu yasa ba ko menene mutum zai na kafirci a ce ya kafirce ba sai a sanar da shi sai a mishi menene da menene a ilmantar da shi a tunatar da shi a yi masa gargadi watakila bai sani ba bai fahimta ba har babban manyan malamai da suka mai fatawa suka ce yaje ya za a kafirtar da shi shine Allah ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim kusan shekara ashirin wannan aya kadai ina bincike kai wallahi tun na jami'ar islamiyya duk wani malami da tafsiri sai da na daga me ya faɗa me ya faɗa duk matsaloli da suka danganci wannan saboda kada ka zo kuma kai ba a baka hukunci a hannu ka kafirta mutane ba du'atul la qubatu muna kira ne zuwa addinin Allah ba hukunci muke yi mutane wani ya kafirce wani ya kafirce wani ya kafirce ba ina ruwanka da wannan in abin in wannan ke ma dadi ka je sabon gari ka tsaya mana kafirai kafirai kafirai to musulmi kenan wanda ya waɗannan abubuwa to duk wanda ya zama musulmi ke zama mumini a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba wani ya ba wani bai ba wani ba sai wani sahabi ce ya manzon Allah gane ka ba wani ka ba wani ka tsanda ke wani ni fa na san bura ina gani musulmi ne mumini ne sai manzon Allah ce ko dai musulmi ya fada to manzon Allah yana cewa ko dai musulmi baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba qalatil a'rabu amanna suka ce mu mun ba da mun imani qul لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أأقطع دي متاكين فرق مسلمين يقوي كنا إيمان بيتبت بقى تنزوشيا سو منين مؤمني شيني وان ديكي ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمانكم شيني وأن نند أو أبند أكجنا جكا وأن نجكا شيخ داشدا musulunci shine ayyukan da suke fili ana gani imani shine waɗannan ayyukan da duk imani cikin zuciya suke Allah kaɗai ya san imanin mutum da gaske ke koko a'a akwai kura yasa baka isa ka yi yanke da wani cewa sai dai ka ce akwai alamar imani tare ne ka abin da ke cikin zuciyarsa ba za ka iya taba sani ba shine bambanci kenan tsakanin mumini da musulmi to amma aka zo a islakin musulmi ana nufin mumini aka kalmomi ne da in aka in faɗi ɗaya sai ɗaya ya shigo in aka faɗi wancan sai wannan ya shigo amma in aka ambace su su duka kowanne sai ya ɗauki ma'anarsa daban mun gane ko to sa'an nan kuma waliyi Shi ne wanda yake musulmi ya zama mumini ya damu da addinin Allah ba da wa Allah ba abinda ya dame shi abinda ake nufi da wali dukkan mutum dan mutum ko aljani ko ya zama waliyin Allah ko makiyin Allah babu matsayi tsakatsaki sai munafikai ko ka zama waliyi ne na Allah abinda ake nufi da wali ai masoyin Allah auliya uku ba waɗansu bane daban da suke da auliya'u ba waɗansu ne daban da suke da wani mataki ko wani matsayi da matsayi da suka ƙara sahabban manzon Allah ko suka tsallake manzon Allah ba ko ko a'a suna iya tilasta Allah madaukakin sarki ba a'a bayin Allah ne bin Allah madaukakin sarki yayi yawa ya kai inda kai Allah ya girmama su ya ɗaukaka su ya ba su wannan matsayi duk wanda ya tashi daga yau namiji ne ko mace tsakanin da Allah ya tsarkake kan kace kwanaki ka zama cikin manyan manyan waliyan Allah in ma mutum ya zama waliyin Allah ko makiyin Allah dukkan kafirai da munafikai makiyin Allah ne dukkan muminai musulmai masoyan Allah ne masoyan Allah ne sai dai wilayar ta sha bamban duk wanda ya fi ka tsoron Allah da bin Allah ya fi ka ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki ma'ana wilaya ke waliyi ke inda ma mutane ne suka kai matuka har suka zo kamar su ibn arabi su wane da suka ce ai waliyi ya fi annabi amma da kai manzo ba har abada wannan mummunan zance ne mummunan magana har sai ka ji suna fada da halin ya zo wurin annabi da annabi Musa da halin ya zo ka zo ka ga inda wali ya fi annabi ko ya fi manzo mummunar kalma ce suke fada in ka ce wali ya fi manzo shi manzon ba wali bane kenan ba wali bane kenan ko waliyi ne duk sahabban manzo Allah waliyi ne duk manya manyan malamai su imamu malik su shafi su manya manyan wai duk suna gaba da duk waɗannan da kuka sani fa a cikin tarihi na musulunci dan kowanne a cikin su za mazhabin shi ba maliki ne ko ba hanbali ne ko ba hanafi ne ma'ana suna gaba shi kenan sa'an nan waliyi ba zai zai ce muku ni waliyi bane ina da karama ku dini ku yi kaza kaza har abada ran da kuka fahimci kuka gane shi ma ba ku yi hankali ba sai ya rabu da wurin baya son a kai su wane ne waliyai din mutane ne rayuwa ta lalace ko ina za ka sa ka sai haramu sai menene rayuwa ta gurbace saboda gudun duniya da tsoron Allah wannan ya dauki timakansa wannan ya dauki jarkansa suka je bayan dutse suka kauce ma wannan rayuwa da duk abin da zaka ci haramun na ciki suka je suna bin Allah ba ba abin da suke tarawa na duniya har abada duk abin da ma suka samu rama su yi ne wani mun gane ko ko hajj annabi kasa kowa yayi zai kowa ya bi Allah madaukakin sarki kofar Allah bude take والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا haka Allah madawacin sarki ya faɗa to da matsala ne take tafiya sai na shiga cikin al'amari yana da lalatawa yana da lalatawa mutane su zo bayan Allah suka zauna suka bi Allah madawacin sarki suka tafi to da matsala ta zo ana son a samu a gina duniya ta hanyar su to shine sai a dauko a ce karama wannan yana da karama wata hanya ce ta kamfe hanya ce ta yake jan hankalin mutane don a samu mutane su suna hidima suna ba da kuɗi suna ba da dukiya ana ce ba abin da yasa dan adam yake so haka san banza san ya miƙe kafa san ya ji dadi ba wahala amma da yawa waɗannan mutane da ake danganta san cikuwa gare su wallahi tallahi da za su zo su gani ba za su yadda ba Allah ba za su taba yarda da wannan ba in suka yadda da wannan ba za su taba zamowa waliyan Allah Allah ba zai ɗaukaka su ba misali duk wanda ya waye gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ka tashi da safe ka fadi kaza kai kaza ga wurin da manzo Allah yake kawo sai ni kuma na zo na kawo nawa na ce ga abin da za ka faɗa ba an cikin duniyar manzo Allah ba ba ai masa ubace ba ba ai masa ba na da shi ba yaya za yi da wannan ka samu saduwa da Allah imma a ce wannan da ka kawo ya yi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hankali zai dauka ko ko a'a na manzan Allah bai wadatu ba sai an hada da wannan hankali zai dauka duk baki ɗaya masu fasahan duniya da malaman duniya da waliyan duniya da bayan Allah na gari duk su haɗu ba su isa su kawo kalma ɗaya da za ta yi daidai da harafin ɗaya da su daga harshen manzan Allah inda sirrin abin yake ba su isa su kawo wata kalma da za ta yi daidai da harafi ɗaya da ya fito daga harshen manzon Allah ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi matsalar sa an gama ni da kai ne muke fama yanzu kana so ka zama waliyi ina so zama waliyi kana kan ba waliyinka ina kan ba waliyina ni da kai muka ce shi waliyi ne Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa to ina muke da tabbas manzon Allah kuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yadda ka san ka kwance mota ɗaya ɗaya ɗaya sai da Allah madauki sarki ya tsarkake shi farko yace ma zagal basaru wa mata ana tafiya Allah madauki sarki yace ya zo hankalin manzon Allah da harkinsa kuma in Allah zai faɗa sai da rantsuwa yace wan najmi iza hawa ma dalla sahibuku wa ma hankalin manzon Allah lafiya sa'annan kuma bai shiga cikin gawaya ba sa'annan kuma Allah ya tsarkaka harshen sai ce wa ma yantiqu anil hawa sa'annan ya ci gaba da cewa in huwa illa wahyun yuha ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba ana tafiya ana tafiya Allah madaukakin sarki ya zai ce wa in kunta fi shakkin ma nazzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba laqad ja'aka alhaqqu min rabbika wa innaka lamin al-mursalin idan manzon Allah sai da Allah ya tsarkake baki aya yace ta ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha baki ɗaya komai na manzan Allah da hannun da jikinsa gabobinsa da kwakwalwarsa da harshensa da manzancinsa baki ɗaya sai da Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake shi za na ce wa in tusiuhu wa in tusiuhu wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina anama Allah baki ɗaya haka Allah wani kusan fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa babu tabbas sai din manzon Allah duk wanda ka ji me yiwa ka zo lahira Allah yake ba shine Muhammad ba shine Muhammad ibn Abdullah da na aiko maka amma mustahili ne ka bi manzon Allah Allah yake ba shine aiko maka tun daga wurin mutuwa za mu zo mu karanta cikin hadisi yanzu in Allah ya sa lokacin Allah ya albarkaci lokacin mu tun daga kabari kana shiga tambayoyi guda uku za a yi mako hudu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wayannan kalmomi da kake gani abubuwa ne masu sauki amma sai wanda Allah ya tabbatar da daga diginsa dama ana suna binne ka sai a tada kai man rabbuka ka isa ka ce Allah ne ubangijinka kana office ba ka ba Allah dama in mutum ya mutu ba hausa sai sai ya riga mu gidan gaskiya ko to ƙarya da yaudara duniya duk igwat wani kwarewan ka kai amma kana shiga cikin kabari abin da yake nan kararraki za yau za ka yi mala'iku rashin kunya ne kai ne kake kasuwa kashe mu kasuwanci mu ke ba Allah kasuwa a ofis kashe mu aiki ba Allah kai ne sai da ba Allah kai ne siyasa ba Allah kai ne ma ku ne ba Allah ba Allah kenan in ka je cikin kabari sai Allah ya tabbatar da diga diga kace rabbi Allah wallahi tallahi sai ya zama sai ya zamo kana ofis Allah ne ubangijinka kai soja ne kai ɗan siyasa ne malami ne shugaba ne sarki ne ɗan kasuwa ne namiji ne ko mace ce sai rayuwarka duk ya zamo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin shine suna cewa man rabbuka sai Allah ya ce sai ne da su rabbi Allahu alladhi khalaqani wa rabbani bi alim ba ka huta sai ya zama na rayuwarka duniya baki daya yankan farce kake yi shusha yana kake yi aski kake yi dan kasuwa ne motoci kake sayarwa aikin ofis kake yi namiji ne kai ke mace namiji ne kai ko ke mace ce shugaban kasa ne sarki ne gwamna ne minista ne kowane abu kake zama na Allah na ciki shine ka iya samun aka ce man rabbuka sai kaga يثبت الله bil امنوا بالقول a tun daga duniya ko sa'an sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani baka fita ba sa'an sai ma dinuka menene addinin ka ba za ka taba iya cewa wai ana son malam hasan wani hasan ba ba a wannan lokaci ba zai yi ka ce addinin ka ne musulunci ba sai ya zama a ofishinka addinin musulunci kake a gidanka addinin musulunci kake dan tafi ne kai dan kiyakiya ne namiji ne mace ne shugaban kasa ne soja ne dan siyasa ne sarki ne gwamna ne malamin tsoro ne malamin tsoro ne malamin makaranta ne kowane ne kai sai ya zama addinin musulunci na shi kake alfahari da shi millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha haka annabi yusuf ya ce tawaffani musliman sai ya zama kana alfahari da shi amma kana jin kankanin ake ce kai musulmi ne sai kuna aiki ya a ah, madam su suna alfahari da addinin su kai kana jin kana jin cewa kana jin ba daɗi ka bayyana mutane addinin mutane musulunci za ka yi mala'iku rashin kunya ne ka dinin islam zai faɗu wallahi tallahi ba zai faɗu ba sai ya zama hakikan a rayuwarka duniya duk baki da addinin musulunci shine addinin ka shine shari'an da kake bi shine a ofishin ka kai ne shugaban kaza, ko kai ne wa ko kai ne gida kake ko kai ne mai sharan ofis ko da ma da kake yi sai ya zama addinin ka shine musulunci abin alfaharin ka to sa'an nan sai ga Allah ya tabbatar da ka, sai ka ce diniyar Islam to sa'an nan ba a gama jarrabawa ba wa man nabiyuka ba za ka saba yi musu rashin kunya ka ce annabi na shine ma'annan muhammadu ba duk rayuwar ka sunnar manzo Allah kai wa da ita in aka ce sunnar manzo Allah ka zagi ne sunnar manzo Allah ta zo ko mutum ma na tsoron ya fada duk wanda kake so ka daga tutar sunnar ta za a baka ruwa ka sha in kace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan an gama da kai wannan ya zage ka wannan ya fada wannan ya fada sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukan ba sunnar kake bi kan gariyan biyayya hakikan biyayya kake ma sunnar manzon Allah ba ba za ka taba samun damar ka ce manzon man nabi ka ce manzon Allah annabi Muhammad ne annabin ka a duniya shi ne annabin ka ba da baki kake fada ba a aikace ne kake girmamawa ne kake mutunta me kake aiwatarwa duk sunnar ba baya da shi akai ba wannan za ka yi cewa dini al-islam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an na za ce wa ma za ta kulu fi hadha al rajul alladhi bu'itha fikum sai in kai masa cikakkiyar biyayya ya zamo shine waliyin waliyai shehun shehunnai annabi annabawa shugaban talikai shine shugaban matamakin annabawa ka watsar da kowa ke kadai ka kama duk wani daɗin ka da shi ya nuna maka ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka girmama shi sai ka mutunta shi ya samu daraja ka samu daraja sa'annan duk kuma aje a sa cikin kitabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai cewa annabi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yaji ayin Allah ya aiko mana shi mu yi masa cikakkiyar biyayya amma in ba haka kake gudanar da rayuwarka a cikin duniya ba dama Allah madaukakin sarki cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit sai ya fara da ni bil hayatid dunya sa'annan wasal akhir ko in ba haka ba zai taba yiwa ba ko da wannan malami ya ɗauke mana lokaci sai a dan lakata har kaɗan ko nawa wace ce karshen magana lazim na fi kitab babu khutbatin babu khutba ayyama mina muka karanta hadisi na farko hadisi na biyu shine ko ko hadisi na uku na biyu yace haddathani abdullah yana magana ne dangane da kutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji su mu karanta kadan a cikin kutubobin manzon Allah za ka yi mamaki manzon Allah duk rayuwarsa ba shi da kutubobi da yayi yi a sallar juma'a ba shi da kutubobi da yayi yi a Mina da Arafa ba shi da kutuba da ya taba yi farkon shigan shi Madina ba shi da kutuban da ya lokacin da ya ce a zo a sha a sallar shan a shayar da ruwa ba shi da kutuban da ya lokacin da aka ce a rana ko wata ta yi zazzabi zazzabi duk yana da kutuba da ya kawo kana so ka zo sai a ka tara su ka zana ko a fassara a karanta mutane su ji hasken alfazun nubuwa ba za ka taba iya hada su da wata kalma ta mutane dan adam ba kalmomin da suka fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل من نفسي ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال يكي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر قال أتدرون أي أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض sallallahu alaihi wasallama hutban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kenan ranan sallah yace atajruna na yawmin haza ko kun wace rana muka yau sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam abin kuma da ban mamaki ranar sallah kuma a tambaya wata kila an sake mata suna ne sai Allah madaukakin manzo Allah yake da suka yi shiru sai suka ce sai muka zaki manzo Allah zai bata wani suna ne daban digar qala alaysa yawm an-nahari sai manzo Allah ba ranar sallah bace قلنا بلا suka ce haka al'amari yake qala ayu shahrin hadha cikin wani wata muke kuma kowa ya san watan zulhijja kenan ko to ya manzo Allah yake tambaya to ta suke kuma za a sake ma watan suna ne sai manzo Allah ce ba watan zulhijja bane suka ci haka al'amari yake yace to cikin wata kasa muke a cikin maka kuma manzo Allah ce wace kaza muke yanzu kamar muke sa maka yanzu a ina muke ai za ka yi mamaki kafin ka ce cikin Kano tunda kowa ya san cikin Kano ake ko da sai wace kasa muke sai suka sai suka yi shiru suka ce Allah da manzon su suka sani cewa suke manzon Allah zai ba maka wata suna ne sai ce ba cikin da'i makka bace baladul haram bane suka ce bala haka al'amari yake sai ce to ku sani kowa ya kasa kunnen sa ji kowa ya ji jinin ku da dukiyarku da mutuncin ku duk haramun ne bai halatta ba wani ya keta haddin wani kamar yadda kuka san cikin kasan makka muke baladul haramu kamar yadda kuka san cikin watan zulhajji mu ake ya haramta a yaki kamar yadda kuka san kuma ranar sallah ya haramta a yaki a cikin to wa'annan su ne hutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Imam al-Bukhari sai ya kawo riwaya amma riwayar Imam Muslim ta fi cika Imam Muslim sai cikin sahihi muslim riwayar jabir da yake siffata hajjin manzon Allah jabir shine hadisin sa shine yaji tsawo cikin siffata hajji ya fada cikin fitowa me aka yi ina aka tsaya me aka yi har aka gama aikin hajji to shine yace fa nazala biha hatta zagat shams sai manzon Allah rana tara ga wata aka zo aka je wurin urana sai za a je arafa kenan ko sai manzon Allah ya tsaya har sai da rana ta karkata a zahar ya shiga kenan ko sai manzon Allah amara bil qaswa'i faruhilat al qaswa ita ce sunan dabbar da manzon Allah ke hawa laka binta kenan har jakin manzon Allah yana da suna sunan rufai da Ufair da Mariyatul Qibtiyya sarkin Masar ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruhilat lahu sai manzon Allah ce to a ci gaba da abar hawar sai aka tafi fa atabat lil wadi sai ya zo cikin kwari kura na kenan fa qataba nas wa qala sai mutane kutuba yace inna dima'akum lallai jininku wa amwalakum da dukiyarku haramun alaikum haramun ne tsakaninku kada wani ya ci dukiyar wani ba da hakki ba ka hurmati yaumikum haza sahari shaharikum haza fi baladikum haza sa'annan manzo Allah ya jawabi yace ala ku fadaka ku ji kowa ya kasa kunne ya ji kowa ya taurara kullu shay'in min amri al-jahiliyyati taka kadamayya daga yanzu duk wani maguzanci duk wani jahiliya auratayya cinikayya kasuwanci riba zalunci duk wata barna manzo Allah yake yau an soke an bata ba wanda ya isa wannan da kadamayya mawdu'un ai batilun kaman an take shi akan wa dima'ul jahiliyyah mawdu'atu yace jinin jahiliya wannan ya kashe wannan ana neman wannan da jini manzo Allah ce duk an yi wannan ya wuce yau an shiga cikin sabon rayuwa to manzo Allah ce shine zai nuna musu faɗa da cikawa yace inna awwala damin abu min dima'ina damu ibn rabi'a ibn al-harith ibn abd al-muttalib yace jinin da zan fara zubarwa